وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن النام تفشي بوتسواني ينتهى رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بها كوتو bẹ̀kú bẹ̀túgbọ̀ bẹ̀kú ni lẹ́tí tó máa ti dédé gẹ́lẹ́ mẹ́ta fún gúnìtí yẹ́ tàntọ́ta ti ẹ̀yà gbà bẹ̀gún bẹ̀gútẹ́ ẹ̀báyán kàlẹ́ndà ṣẹ̀msí ẹ̀wọ̀n ga insha Allah ike da biyu da fi ba wancin kwanan da dukkan albarka wani ba ne ba karatu daga littafi ko daga littafi bata na gaya kurani ga nisan allahu mun ciya annabi daga annabi bata na annabi muhammad ya aluma na ga aluma bata na ga aluma nan ah, a ba ta shiga da katunan yi tituwa na mini suratu yunus igikini aya ya adda ni bi gutai aya da ni da buta ci ba wai gikinan bana kitaya annabi nuh alayhi salam kemin wuce shi da jama'in shi nan kin na jama'in shi ya kwaci kabo a ce ga bawa nan da kuma kemin na ciwo cibiyarla allaka biya cibiyar wani ta jama'in shi ji ma daga annabi nuh na lafiya zane shi koyar ganin zane ji kwatika a cikin imani ana nan to lallai kyan nuji tabbata ya nuna hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wani annabi ga yi annabi ga nahnu ma'ashir al-anbiya yi jama'a annabawa ji auladu illatin ikiyayo yin tani nan ni gamu a a kusa na ji kakayin amman da ni tamaye dinu na a dina mai ni a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ga dan na bisimo auladu allati auladu illati dan ni ma bata annabawa a dina yi ni dan ni ma yau na yi kakayin man ji fassara ya ganna na gana na nabi sallallahu alaihi wasallam ya jiri fina annabawa ji bata tauhidi na gadin amma shari'a zanzu da yi kai likullin ja'alna minkum shiratan wa minhaja don da muna kuma yi be shari'o'i ka kai amma tauhidi ya nigo yi batan walakad ba'athna fi an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut Sun sha Allah karatu na ya na kiti wani nan ga yace annaba ne kina jo daga na alim sallallahu alaihi wasallam ga ibn a yi fata wani a sattawi da yi ga ya ne da yi bayanibu eri kana ga ne ga yi fata mai fin shirya kuma yana ke ji faruwa ya nan ga yi daga annabawa ga shi da tuci Iri ya. ezoyiri niga leo ba jama'a jibo adde tuti so kona tamba de agwe ba <clears throat> ku ba ba ko ko ko ko ya ba wana sai na ji ba ba ba duni na ka ga ga mu ya na tu so ko atu ma fi ga sai da ne so ba a karshe so kwa ji da da ga ba mu ma la mi to annabi ma alaka zane ji mami to a nabi wuce a cago na a so ya tana ji kina na ba ga shi na ga ya ne bayan ga ba su so ci ce ga ga firma ba a tuna min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم الآيات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا kalabanci ci da tutu nin ba da ya zumugo zuma zibo ga zuma zana ga gugu zuma ga annabi yawon so da ni wuce da tun annabi no alayhi salam zuma annabi no nga ibe turu sulan tu cingo cijitu imoto atuna ila qawmi na ba jama'a yau le kulli qawmin hadi jama'an a ata tutu cifi so bo tutu don da aka tutuna e ni ulo bayan jama'an ci kaya a jama'a yin wuce ba dun fitiya no ga da tutu fiyo faja'uhum bil bayyinati tuci gaji bayyana abu adabi a jama'a ji bayanin bil bayyinati nan da hujja ji man ja da fasara a bayyinati ga ma'anui al mujizat bi mujiza ji ka ka ka ka ki annabi hudu nan annabi salih annabi ibrahim annabi lut annabi shu'aib da yadda caji ka ka ci gaji a jama'a ji da ba wai su aga jama'a shigar da mujiza jin su kwai la ya tin rufe kabuya a ji ba ji ma ni da risala na mulaya ne nan amma fa fa ma ta yi biyu biyu. jama'a ji afi da ja ji ma ni nan an mujiza ne ji lawa sakon su kula fitil ji na abuya jama'a ji amma fa ma ta yi biyu biyu. afi da ji ma ni na. bima kadzabu bihi min qablu ajimani be gana cito ala gangama na shijona wale ne ne wa ga sako na shijona be na bebe yin na yeniyo gana mu cigan aza su maji ajimani be ga na zane yi shijona zi shijo za ta ma na bilu jina ki ta yi shijona eh ma jama'a na bilu ci la gangama na na yin sakwai tawidi a lasu kwaji ni a ji bauta yi wani a tuni yi gbe za su mana za su mana ke mina za ya kwaro shi ji ma na wula gaggama na a cika tun zasu dubu tun gaggama na to cika ka zalika a ga na taba wala kunu bin motari ya ji layi babu da ya mayan zalili gido kan tunan zalili ji itidaru na ya gudu in gwamnati gugan a ji gutu tó ti lè já àbó bí bá ń bi àwọn àgá òsùnkú gbòógì láyé àwọn àjà alàlẹ́ àlẹ́ àti ìlà àwọn àyíká ìdè àjà ìbọ̀tà ní káwọn sáyà àwọn ojú kò yín wọ́n wọ́n á ṣe kí màmá kì ó yà ìlà àjà rẹ̀ òun òjà kí màmá kì lè jẹ àwọn àṣẹ ní kéde ìmọ̀tò kù sí náà bára kí aláwọ̀ tàbárọ̀ kọ́ tààrà nìyẹn wucin rai ke ga tutu min ba din zumana tuci gane ji ba na bilu na gwaga zuwa igala ne ga tuci gane ji ba na bilu zumana ga ya na biyu hud annabi hud annabi salih annabi ibrahim annabi lut annabi shu'aib ba ta ba nabi nusuma to zuma shi ga dede musa wa haru ga mutu annabi musa da haru ne tun imata tutun ila firawuna na bayan firawuna Mu kafe ji mulki ya masa kan gawana wa malayi ben dan dushi ya Aya tana yi yi jila na bin musa na gawo ya firawuna na ikon e kali firawuna da gushi wani gufi wa gaga lalle zanen na su kwatutu mu hamu jiza layi amma fastakbaru a akotaka tonsofera mutuzi manuzi ndanduzi da kawo da atafiza nizi dalembayin tsociwona aya ne ga culeyi na Allah ta ne ga yi ga mulan mujizaji ya nabi Musa ta nabi Haruna e yi wa ko da ba fir'auna Qur'ani na bayani yayi da na zo kai kai ite mujiza wuce ikachinzwa mani suratul israeli allahu tabaraka wataala bibiwino wanga muujiza uchijiguthwanyayo walakad atina musa tisa ayatin bayinatin فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا so ci ga lalle tare annabi Musa ya mujiza yi ayatin bayyinat mujiza yi ka kayi da ya tula gbangbana amma fa fasal bani isra'ila wage ni shakka ya ti ganna ne ga wani wato na ga ganna ya na wato ne ya shi tun bana ya ga bisu sokwana da gi bani isra'ila ga a tun wuji tabbata wa ga ci ba in irjawu wa qala lahu fir'aun lokacin annabi musa biya jama'u mun ce ga fir'auna ce in inni la zunnuka ya musa masrura lalle mi firawuna fa me ji mun san zato me jiwo zargi me zawon masahura da na ji sinina wani aya nun ji tabbata daga mujiza muci gutun ne a ayi mujiza ci muci ya ci gutun ne na sokola ne musa ulu ya firawuna aya ji kaka ci tiwo mujiza kutanin jibata su kwa bayanin jahilin da suratul arafu daga banu gaye gaga fir'aun ne ga da annabi musa ga kala in kunta jita da ayeti. fa tibiha in kunta min swadiki. sadiqin wa musa wa ga to tufini to to to yiwi mujiza na yawa kabu kilene unje mutita jo be ga ni ja tuntun bebe mujiza mu ci ne falika musa a sawo faida ya turba qurbanu mubin gai aya ya mafara mujiza zai mafara ne musa fi ce cicu kucici maji wa katu maji wa mubin na tula bangba wani za a yi da fike laye huda miliyan wato wani za a yi da wa ɗanin musa fike wa gwatiya fa idha ya bai dawo ne nagari gwada na je boku mun yi aski ya zai ci bari batan na yi damu ta zaki jan baci wadda guban nan da tudu da tu waka da ta yi gini na sauratu na harafu jan to ce ga yi ga gam wadda da haifu na ala fir'auna da sini wadda su yi na tamara tila alamu ya zarkaru kelele ito jama'a na biyu ito jama'a fir'auna ji gwa zami fir'auna ji yi nwa kwanci ito agwa yi maci na bisini na bedaki na ga yi mujiza ya tace firawuna ya gama abuwa mujiza ya ci kwan ngofi ngwa mujiza ya gwa na jazz kenan so ko ci da mujiza na kya annabi Musa gatun wa ma ci ni bidagi a da zan ba la imani aji ele buya e ya be o ke laji imani da diga to be tiga annabi Musa wọ́gá agáre ìdágínlẹ̀ lákí àbọ̀ àyíbá ní ìgá gbọ́ àníbi musa àdúràbà adàgí lákí àbọ̀ àwọn tó gbogbo jí máa yàn wọ́n náà tún mí náà àti pẹ̀lẹ́ gbùbà láàmì láyé lòdì mí náà yà wúcin ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون إن تاجي هذا نقص لا تدع تجي ينجي تاني وانجي وعلي جاية باتشدو ziba lata ci da kuma iko lata dinin da ya ci ha da amfani lata ga su kwafe mace ne da yawon mutu zata yi mici da wani abin musa mutane ne oyi na ya guba guba da gani uci yi guni gutu su kwanku ya kayi da mina ayar da ci mini suratul arafu لأنه يقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين wale gucu da wani ki tufano so ko dan febe zanwaya a febe gino a matakogo jimaniya wani jarad annabi musa fe lamu zai jarad ya ya ada abin shi yin gici nan lati ya giye gici ya giye ne ga ya ko yin gici lati boro ji da wani lati abu ngana da tiki bata da amfani ne ko wal kumman ko ko ta da wani ne sai tu ko ko ta ja a ta ko ji ma na da do ko ko ta ci ba ko ko ta gina dondo wal dafaja tan kolo be en dina do de tan kolo be ba amma tu ko ji ma na aya ya karshe wa dam igya do ga mu mutuna da wani igya ko ko mu ci no àwọn jìjì ya mun ìlú mun mú títí rẹ̀ àdébò musa náà fẹ̀ráwọ̀ náà tó jẹ̀mọ́ àwọn jì kéyè tí ṣe lọ́gbà sọ̀kọ́ à wọ́n àmọ́ tíbi àyà rẹ̀ àdébò musa ní tó aro na náà ní sọ̀kọ́ látọ́ a tori aya kú tún àní dáná na sọ̀kọ́ àyè tán ní tun tún so lè ọ̀nà wà á dàkẹ́ ní yẹ́ dẹ́ka fi jẹ́ ibi kàtà kò في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوم فاسقين آية قلت عنه amadu duk da aka yi kawai mun jamanị da wani ake yake in na kudu ba abubuwa wato ce ga gamu wa mu mujiza kutuwa ni musa da ni da haruna ala wuya ya firawun da jama'in da an dushi amma fastakbaru itika masiba kan a kan jina bana su وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر eti yele ngai furko lefi idan ya tumi ya ga yau yau to ma ina ina mun cha don gwalo non ngai ga gan mun ga su ko ne jali tuna bai ibon ma min ula go ya ku so ba ne zai da tun su kudin rai ba ne zai da gudun babban giwoyi wani kan gama ya tuwa ya furu su kuma sai kuma fastak baro a ta yi gan yayo gama da ya bici ya tiye ne kan gama masifa wani zawalo a za ta ba yi bayi miliyon yi wuyo da a facin ba su ne ale iblis juna bujun ba da don sai nan ba ci guro ila yau mulki ya mazan bi wani yi tun yana yana eh, yau amma ba fastakbaru ayan da cin suratul arab so ko illa ya dani wacce kunu ciyaye ko da bin kuma siba na da tiye ne wani sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq so ko da ndo ne yi tun na wani gwato amfani ayan wuye da yawa wagewa gaga agagba kurani tasirin kurani lowo da amfani bi gaga wani yanzu da kan gama wani ta amfani waye amma da ndo ne dai ganin yin wuyo da su kuma mun ga amfani aya mun yi mu faki mu ba ma da amfani ma sa sun fana aya ce annabi ya takabbaru fil ardi bi ghairi al-haq wa yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa yaraw sabila la yattahidu sabila zalika bayanan kan da buga ya cina wa kan ma'ana ya ba fini sai bugu eyi ya titaci masibo iga daga ya dazan in ya igbada iga dazan ya etin yele mu ega odogo wa gan gangan ya igbada ka ba ya bogo ba ya igbada oga yi on yi ti igbada gabe girman kai sai bago fastakbaru fil ard firawuna amma wale ga gan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tiye ne ibn ya shi da ba zan ci tiye ne tiye ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga dai in bayan zagayen da na kamce ji tas tas kan dondo ki hukuncin wani inna allaha jamil yuhibbul jama'a su kai tunan sani mai waya na sani amma ene kibru na alkibru batul haqqi wa gamtul nas ene yati yana da ngai ala gaskiya la wa amini sokobo amina ne muhammadu ba wa ga a ni je da ni yemiya ene yati yana da wana wa Hamtun nas be zufu bazawangi yon fufu yuci za yulen Nde da za da gozaji gon asamiya

Mm, sanadiya la kauna ga istikbaru yati yali wa kanu qawmun mujrimin mutafi dana to mutu to jama'a da ta fi ji e do tuddi kenan eh e ji shirka ila ba su ko baci e ji eh, kafirci e kama na gibe su kun le da ku fi go fi ji na da wani kuma yanzu bani sala ga azaba uji bi akimuya fi mu فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين الله تبارك وتعالى قام فلما جاءهم الحق من عندنا lokacin gaskiya biya فراونا bai jama'in كويس وكونا kwalu ba ga ga firawo na bejaman zigan inna hadha lelee na beci dana sakwe a taura na annabi musa da bai dana la m'obi, mubi eyan mu yo bamba gole e guna nu galana mun zigan wuti takidi ti takidi e bulu mu ga gan wuji na. ganna banu inna kada ka bai mu faru da wannan wuci ke gaga la sihiru ke da bebe lamu limti dayi kago da guba wuci ake bebe no bebe ti na tu ismiya kago guta da wani yabu lumu da ndo ga fa wui firamu wuci shakka ina e bi musa bebe yi da na gama na yau e ya mai wuci gaskiya gaye gawo yo eh wage ne wuci ke mina wai lue da na ga dole dole a ci gama ya káwọn ráyù kútì gan àjìgún ìbò ogun ń tútù bá sọ̀pọ̀ ẹ́ eh? ndị achin agaba lokacin annabi musa fi kan eh laula unzila agati fir'auna a fir'auna fi gaiti annabi musa ga kila malaika ja lami tuwaye kila mala'ika ja Allah bitu annabi Musa fi ji bayani gaga lalle Musa nan su kuka tutuwa eh hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin e ba annabi Musa yi zanna zababban giwo mahinu wuje daraja sai kuma kasu kuka tuza tufi mutu da jima annabi Musa wa tufi aya wala yakadu yubin e gumati ya umma to gaga gama k'a anan min sama da yayi yi la alim ti kun fiye rabbi shrah li sadri wa sirri li amri wa hlul uqdatan min lisani to ga gauzi ni dagin tarawon boye ga tiya wala yakadu bi to falawla wulki alai aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ul malaikatu muktarini annabi musa ga gaskiya kila a ce fi gwabayu daga sama ba ya fi gwabayu bewu daga sama ya zikina kyau ga lalle su kura tutuwa da ya ji na gama ma ji bayani a yi aswiratun min zab ye wai fu baba yin zinari yaji uchubu daga sama yi file yake wanga ga annabi Musa da wanga yi kwata to ya shutu ba amma bai ya jinni hmm. aw ja ma wal malaikatu mubtarin kila malaika ma ke bun bayo wai mu ya da na malaika da zuma ga lalle su kuga tutu Musa ga gina lalle su kuga tutu mu ci jigula jaji mun jo fasta khaffa kawma mu fa tawo nan kanu kawman fasikin wuce jama'a ya yi wuji ma ya a ko wujja ga firawuna da labe da wani fata wace agba firawuna a ce ga alamito annabi musa su kule nan kanu ko mun fasiki lullu jama'a da wani ja fila ne ja juya ki foro su kulu gano so ya gogo wele gaye ga ciwo har wai ji kuti tubu in gwa ga ciwo ya su ga jidele ba kurani wa jidele ba hadisa annabi muhammadu ibn kurani eh firawuna wunle gama ne gaskiya ciwo umarla gaskiya wunla gama ne wuce gaskiyawa ya ji fata yau kanu inna haza la sayrun mubin aji shakka ga malauya lauya ta ta takide da rubuta an yi gobe ki annabi musa gan bana goto gaga kimna annabi muhammad bai gayi na sallallahu alaihi wasallam <coughs> Abdul jihad kalimatu adlin inda sultanin jayir anabi musa su son masa ko su kula ga yamma anabi musa mu ya ji ju ju wani ju dana qala musa ataquluna lil haqq lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun kala musa nabi musa guga a takuluna lalhaki lamma ja'akum ah ye mu ya firawun na tonin dan da waje bata ye je ya ga eti gaskiya na biya ya taura na bwa lamma ja'akum lokaci na gaskiya nan da biya ya na. Ya je ya ga tuba sai dai ga gan asirun haza je magana na ne ga magana je magana na e giga biye ga biye yinka asiru ha dan je maga inna na tun musa biya be dan je ya ga eh, eh maga wa madana baba ga mun ji bayani ya ga no ga asiru eh, atakuluna lil haqqi lamma ja'akum unda bi amza istifami unda bi me fili fa'ida tula wa jamaa in to babu dalilin ba mafulu bi ci alani ba kaulu da ma na mafulu bi a ga ufiya Ati fahimtu wa bai da na shi zuwa a takulun na haƙƙi lamma ji a ku ina haza da sirin mubi ɗan gaya maful bai takuluna ya ga wanda ga wa ya taura na milabiya ya daga kwan coci wani ya ga mi kewa ga waga ga mu yo gbangba asiru haza e magadanon so ba waga man shi dazan da bayani kakayan yi fari adada na ji gaga yatin lamuya lila haƙƙi wani lamuyi rikici nan na ci ga lamuyi jawo yawa to wani lamuyi mujawaza sama na an waje so ya bago bago ga an ci fi figar kuranu gama na labin a takoluna anil haƙ a takoluna anil haƙƙi lamma ku. ya gaga etiye gaskiyo ya gaga ga etiye ga gaskiyo ya taura na ganye na lokacin biya yi na ganye magada nauyi amma man wace ko yana rinkai wanda zai bi bayan ga lamun alama lalamun tali mu yawa gan eh yadda ga ga etiye a taura na ganye na ibo dalili a taura gaskiya a taura na biyu ne ya daga ga sai dai bai ga ga asirin eh, bai ga ina za na sirrin mubin sun wula lamu taliliya wala yi flu sayiwa lalle zando na gaga gama mai mana wa jaraba masu zuya. surutu ta wato ta gaba jin da gayayyar allahu ta farko ta lai ga wa alki ma fi yaminika talkof ma sanawo annabi musa ina dago wani ya tsukuna uce cici ya gbafa hannu talkof ma sanawo wani uce cici tsukunan gaje wa mada yana mabata na tugi wani ina ma sanawo kai da sahi ina mabata na dabaru ya gbanu da jiyoyin zanaje mayana wala yuflihu sahiru haifu ata zanen mayana adiba na wadda rabana bandon da wugalu na wasu suya wato culen kayan mace na bico ba wani ki cule wungu eh? wa le zayen mai a gama wudiya mai uku ya kan wa le zayen mai a gama mulki da eh? wa le zayen mai a ga dukiya fi duniya ko a ga ilimin da duniya ci stura na ilada na kamilin eh eh da stura wani ilada na kan wani yi furu sayi ruhaisa ta e da sura wangi dana ka e da yanki ci wangi ya e da na da na cikin le ja so ki yana da mini ya ya mo za cha waza no kuku ga waza abai da kuku cha e bagai da kan dundo e bagai ku zane je be ba ce be waye taimako yayin ma na mu ci gaja ku agaja waye taimako yayin ma ya ci dukiyo ya ci mulkiyo ya ci fikiyo ya ci yanda ci ba ta da ku amma a tsona je mai kando lalace gajajin yan wogon wala yi fi sahiru haifata sai bugu annabi musa ma kinci ma gaskiya lawon firawuna hijiman ji ke kuskure fahimta gajin gaskiya yana tauran gabi a yin mayamu ebono eh, e wa yi e jina mu ya mai na alali mazali wa ne mai na wa jarbayan ci firawo da bai jama'u shi ga bayani da nan قالوا أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتقول لكما وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين قالوا أجيتنا فرعون بن دان دوجا غا دغتي غا لازوا أجيتنا وموسى وبيعي litalfitana litalfitana ga wadda bola yiwu kan amma wajidna alayhi abana kene ke sun dakon dakon ji ta tukuna ruwa wale na awhanan alhujja na awhana min baitul ankabut awhanu min an ankabut hujja da nana nga burubu pata kafiri ji to yato to yina to yansu hujja gwanna ga ina dai ipe tun da kun da kai je jina bane nga mai yaji ma zo ko mu to ga gan a ji doku doku so ko yaji e ti ganno hujja hujja ya ndala ku hujja suratul bakara su kwabi ga da zuci wa idza qila lahum wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu ko bal nattabi'u ma wajad ma alfaina alayhi aba'ana aw law kana abahum wa ba wuya zamani ebe tsume ba wani qur'ani ebe tsume ba wani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa ga ban nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana igami to ne ipe tun da kun da kwai ta na? su awa lauka na abawun la ya kilu na sha wala ya tunu kamun dakon da kwawun ciji adi hankali a bubuke ci ga wala ya tunu na madya ba wa igbibu e afiyo to sun yi gami tuwa wale igan e su kwa wannan bulalawo kamun dakon da kwaji aga fi bubuke ci ya adi hankali a yi gami tuwa wato cure ba misali ko bai hankali wato yi ina e shi dabo ba al'ada abu kabila abu ere mun shirka ga ejo eh, ewu ndo ci lo ajaja we to da wuci da je lo jena ji na eh nga idandan yi pe tun da kon da ko je ji e lo de shi kenan ji fi lo de ina e so ga na na a na je wo ko a fe lo tu kwada na aje hankali a yi mi gala mi ama injin da ji pata na ji gogana aga ji da ko cirki da yi igagba ajima suratul anbiya ila bayani bayin tsakanin annabi ibrahim gani bi jama'in shi irke ne ji fara tsakanin annabi musa bi firawuna yana firawuna ga mu da wujja ga le eh ma wajadna alayhi aba na gam ngadi fara tsakanin annabi ibrahim bi jama'in shi su ko ki taga wuce ayi suratul anbiya yo wala kada atayna ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin su ko gawi ya ba wala nabi ibrahim ki maje kike yana utara yana yani maji kaka yana <coughs> if qala la abi wa qaumi ma hadhihi tamathilu allati antum la ajifu mfe be ga tanbe jama'a ji ya jama'a ji ki putin za sagin na ji na ji bauta ajifu ne ake kikin fe ji bauta na kalu agogo jadina abana laha abidi ikecin dakon dakon yi fe wọn gama layi su ce wawo to wai je shawa na ibrahim ya mi kalu lakad kuntum antum wa abawukum fi dalalin mu bi shi kuti be so tsoton dakon dakon yi pata bi wai fi gaskiya wannan muluku to ye tsoton dakon dakon yi pata egbubo fi misali culai ezaji zaji dabo kabila boy ba alada bo e giza wangi to shikenan ala ala ku caji ko a ta giza wangi ba ko eh mujin do na daga tiye to man ce na ga wai jan uziri ni madabo waga da kabila wacce na ke tiya alada da cho wa le bibiwe a sai zana dede mbono ga le bibiwe ai ya yaji ya misali za ka bila na jide daga bana sai bajina ka yi jajan za a tana yi mun ga yi wala da mutu na elebi duya a mutu wadda yake ba yi jiro ji fahimta isa ga waji a gafana wa wajen nan nan a dabe fili a fili ba ga wa wajen gyau ba a wajen gibi ya wajen umaga tutu uchibi chibi uchibi uchibi setu utigada agato eya eh, na ugo uga zeya ba zeya mriji ba wanyi ga uyo na amafeju na elege gurugeju so <coughs> ebogo unji alada ndondo ne daga kwe tumi manche jina nga wenja umaji hujja da na hujja buhu yoja kafiri jina a ga ji wuja da jin daga yanayi ke ce maci je jinan ga ya jin musulmi cirki ji kan don da kisa ko ga wuce annabi muhammadu don ga lamitu sam da ji je a ji conference ne nan man wace kunci kabila da ci gofetiyon wari mu ce ji bayani na na mauna gwari wuyo so òun ti rán òun gbárí wọn káwọn ya a tògbódé òun fẹ́ dùdú fìtà àti gwari jà wọn gbárí wọn yọ tó gbọ́dọ̀ tó sùn gbọ́dọ̀ nínú mọ́ ló gbárí ga ya shi ba tsojo wa ga ya shi zuma ba tsojo gwari ga ga kun gwari ta ta ta ta sabarufu eh ma ma ga ba buga gan wala mi to mi awolu wala mi to ka mi to ka gidi fada ka gode be mi awolu ma wuga lati ka gwari fejo wọ́n gẹ́gẹ́ nínú gbárí ìṣíbó adínẹ́sí gómìnà iná òmú dìfẹ́nù máyá so ẹni tí dẹ́bọ̀ aládùn yóò dèdè ito ile ba ni gun gya yi mai lalugu alhamdulillah na jiga ke ba ta yi malalugu a nasu kudu guri lugwa hmm. min hubo to yin kura alada da dunun gwa in ceku ya in ceku ya kuku yuna e da gaba na wai lan husu kuna gogo lan ceku ba ya nga man yi shudu e a yi ke shawa abraham a yi na je kin etin a yi fondo wani so ku ga gafar bai gun ya nga je ni na ja ko ga ga ya lafu ba ja akukura e tuana a ji ja can eni uchi mafi tamai jo fondo ndo ku me saya yi ma je ko so ko e tubi da don ba ni wa lo ku ga wa lo kura ndo ba bo fe be ya mun la hun so uzu da wa go to kwa do yin eh mu me ja aga atubo bo aluwa afi pe kura wọn la wọn soko na wọn la wọn soko na wọn chichi ni ta soko zamu ta wọn latu egwu kuki da gwagu ba abun keke mobi jina kuma ya jikin gato ya baki ya tuna mai gani iza igan na gwai na ci gaya ji boso ko ba lokaci ebe da wani zane ji ma bi yu na ebe ya ma da ya lugwa e, ele ma bi pa wani wa lugwa boso ko ba na wajen asara so ko ga ayan kaza lugwa lugwa wa kun wa te to lada amma waga ka lokacin da je yayi zane zane zane ji ga ga ga juna ga je beri afiyan matana kan ga wace ka to we lugwa wa te to lada gwalo da lokaci don ga ba su kuna ezu yu shi shiga wa gba ya lita na yi cin wa gaba ni wai lauku kura su kuna la gba ya lita na yi cin lokaci bai na wadaje gari gona insha Allah <coughs> kala aji tana litar fitana amma waje na alayya ba na wata kuna la kuma alkibir ya arba tuhumma da wani biyu na ga hujja ba ci she firawuna da jima'un shi hujja mafari a kecin da ku haye ji so a buga a yawon hujja ba ci ci ta kuna na kuma alkibir yawo filar a musa bi haruna ya dai waga ya go tibe yankin babu ya waga ya gaji mulki kin babu ne mulkin ga ya ne wazano wani na yi tuma to a yi kan nolo zadede Wa ga na ki ci gawa ji bayani a jini wa fiye biyu kuma yana dan yin biyu yanin gunga yana da biyu yanin yana wukpa nun gunga yana fi wayo so a ga umana nula kuma umana nula kuma bi mu'mini ebogo a firawun da bai jama'a ji a ya ji ma ni gani a na bi musa ya ta ni biya runa na kuma ya ji ma ni bi ya ebo kibo ene ebe bi yana wa kirbe yana ikecin dakon dakon yi tubo na kan ga ganci man nufi ya yabe go mulki masar yi ta kiya annabi Musa ki firawuna ke gabe gula zuwa qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim wa qala fir'aun fir'aun ga daga nan mawaji na ituni yadda da miji mi bi kulli sayri ali bi zan duwa nan mayana mayan mana e ma ci bate kwa bin ya ga ma yaya mi daga na annabi musa gon a pipe fili bi e mayana ale kira hamza bi kisai nga abu ga ituni bi kulli saharin ali zan duwa na ku zan duwa nan mayan ma matukan yan mana ci sigatul mubalago zana gota e bayan yan ma wani e kwa biya mi abi amma yaya mi kirayen kurawo na jikin a gai goga mai kulle sayin alimu a ga firawo ga gagan dagan lokacin annabi musa la lati ci je wa wuce bin lagwa ta ya wuce hafiye boku ta yi askin maji gaba ta yi kuturu da duniya na sun ga firawo na muta kwankure ma ga oke yana obe bayi ne yin mayan ma ya ci min da yi maci da ji mai magana a biya yawon galibi yayin kisa kogon فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون lokacin yammaci ga bibayina fala lahu musa nabi musa ga bayan ga alkuma antum mulkum ene ga da فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أمل المفسدين فلما ألقوا lokacin ya mace gaji ada ya maji ce jijina kawai musa nabi musa ce ga gaga maji ene ebe bai batu da na asahro emoyo inna su kuma ganye mu ci ya gaga manu latu inna allah la yuslihu su koyin da ya juta da lamari zane je ji banana ide waji tabbata mai kirawo <clears throat> ah. bai zama sai tuwa ga na gama jitun bi sihiru inna Allah sayubtilu ida kira da bu kira bi amri albasri nga bu gama jitun bi a sihir e ita amsa tilistik e famu a ene bi a mi bayina ba mu je na na kumbo ga ya ma mimmo wujana na ya tobi a bai na wuje ya magada na ita amsa ta listi famu a sero amma kirayen <clears throat> jumuriyar ma ji itun bihi sero ina na a mibiyina in mayo ta inna la sai bici da wasu ko magayen mannan n'ụlọ nulatu waji tabbata da hadisi mawkufun da ci hadisi na agobi da babu labin abbas wani su kuke da ganbi a ganga man akhadha madja'ahu thumma tala hadhihi al-ayata ma ji bihi sihra ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin ga da gabe ga walili cha duwan nan ba cha yan nan ba ma jittum bihi sihru inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amalan mufsidin ga zannu ga basu ko sirin don ba alagun ciwo shi ciya so ebo yi tayan hadisin nan iyalai gaga dazan wo iga da hadisi mawkuf ma tazu manja yi hukunciyar marufu ba da hadisi marufu na yi bebe da na sinyina ba kibo ele ga sahabe ji aji zane ji azu ga manana kawo daga misura na kuyiwa misu mana ga ne bi muhammadu a ga a ga yin wa so ne ji fara na don su ale ga gan hibrul umma abdullah ibn abbas ya ji fata ga gan wawo ga nawo misalin sallallahu alaihi wasallam so zane ne je waci ga gaci ji nan ji ga gaci da nan na mai wangi daga daga gittarayan sahabi ciko eh da yi mai tafsirin wacce ko da yi dabuwa eh, bana gaji ta si sai madrasa ya tafsiri ya makka a cin jajan mm. na mamini ya mai tafsiri ji bata da ga mai tafsiri ya makka ci ji a ga gina da tafsiri ga mai tafsiri ya ki bata nan sai bugu ujiye na ya laci zumuru ya tafsiri wani ya ba kasare na man jike sai to a gato iga ci haya na leno gan فلما alqaw قال musa ما جئتم به sihru wani ga inna allaha sayubtilu wa allahu tu nke wala inna allaha la yuslihu amal al mufsidin wa allahu su zuguba na mai bayan kaya da yin larabci ya fi tuye gaga daga na wa allahu tu ya mafara ne na kila wa gaga inna hu la yuslihu amal al mufsidin mula da miru da tun su tuye shi da eti masala nan ban wace ko yana rukai mu yayi fa'ida wace kunduci wato sunne allahu kandun da wani fiye mafi wuji so ko jina tuye kandun da ne so e aja fiye tun allahu ya lobe ji to ba na ji amfani bai dalili na ji amfani bai dalili ya e boy istilizazu e mana ya wogani bai iya tuye sunna allahu ne gala annabi musa mutu tuye zuguba inna allaha sayyidilu inna Allah la yuslihu amalan mufsidin to yiga cule annabi Musa gaskiya wa gaskiya lawo firawuna ni ga etun zani je lutu didena etun zani je jiban nan su ko la ya tada ba lalle zani je mai mai ne eza zani je jiban nan ebogo su kwa ta etun ajo a ci ruwa ya waji tabbata sokota ya tunye jama'in firawuna na jama'in na sokota ya tun zuwa ga cune sokola bayani ga na yayi eh <clears throat> mini suratu suratul araf wa wahayna ila musa an alki asaka fa idha yatalqafu ma yafikun fa waqa al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa qulibu hunalika wa qalbu sagirin <clears throat> annabi musa wacce kuce cici ma je wa mu da yana ja mabata da tudu da ya ce fa ka alhaqu gaskiya ta ji tabbata wa batala ma kanu ya manu e tuna ja lu bata ya manu wa da ya fa bu da ya ce ma a giku hunalika da na wuce wa wankala bu sagire a kekkeke be bai e ma ci gaje a kekkeke be bai ebe igba wuce kala a ci ya ci ga agba annabi musa آمنا برب موسى وهارون قال فرعون آمنت له قبل أن آذن لكم شوفوا ويحب الله الحق ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحب الله الحق بكلماته سوكتا غسكيا لدي غسكيا a tuwa tabbata la da gaskiya da kalimun ya alkawali ya gaskiye a tafi ma'ana aya ne wugwa ke lalle annabi musa wa nasara de annabi musa nasara de ti firawuna wani ti mubaraza na jinin wale gane ne ji faruwa tsakanin annabi musa da annabi da annabi aro ne kafa ne wani bayan firawuna nan man shiga wai wugwa ya jawaze mubaraza ya adu ezagayi maki soko muci gamu ya zutu adini soko ya mun da bula adini soko gulan kuba alayhi wani ya zutu ga a a yi maje dana so mubaraza jo mubaraza na mai mubaraza ya sihir kan da ce zaji mubaraza ilimi abe ke wagale ezike wagon a jamfani bi ilimi yau wagon a tuga mana zumanu la adini soko kuba wani le ya ga. ene wa ma ji da na dede he dede yo no wo ma de wuja na ga ku ana tiya so kuma tu gaskiya zuma ngai wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimati so ko go dede yo ila ga shi shi wuci gan wa tu e pa dede zuma dede yo gun ga galata kada wati ya milami tiya ba na ga lewe ba na lewe bi milami be wuji ke ya na nabi musa ji be brown to wani wuji ke ya su kuma gaskiya tuzuma eh so su kuma gaskiya laji tabbata e bukkan mu ya mun ji ta ce wannan inna na wanda wal na amanu fil hayati duniya wa kumu la ashhad eh wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini su kuma wa alkawlin daga hukuma ga lalle wa tun mu'mini zuma so walau kare almujirmu kama za da ganna ko zuma to so kun ga ji tabbata so karatu na ya ji omi ne tanna wani wadda mimanci sare na ya tusi bai na ga yi gan ɗanyen ma mujiyar shirka a ramu annabi musamman ya tuwa zane jiman mai yana ya a tuguriya karatu ne yamma a ramu wuwe karatu ne yamma a ramu amfani jibe yamma a ramu so dalilin da ci daba ne za da gama da pinyen mana gama kipiye bin lauji amfani alkhairi amfani alkhairi do da yamma ba so musulmi do ganyi lokaci yayin yamma ma da wa bayani qur'an wa hadisi bi muhammad ko kike min wa jadini wa jadini wa tazun na'am وما آمن لموسى إلا ذرية على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين فما آمن لموسى أدى زيجي ما mani ga annabi Musa yana illa zuriyatu sai egin do ciji ya egiji min ga awu da mini awu na zuwa da tu da annabi musa ibnu gai akrabul mafkuru gai al akrabul mafkuru kai e da ya larabci gada wani da miri kandu na muga a shebun wato da tuye na aga tuye gozuma na sai bago daga na nabi musa ga tuye gozuma wana e guba za guba na tuye na wa ma mana li musa mana ile da miri ba bayan fa'ili e ibe da musa eh mai majuru ya e ba alfijar da wani so a daga suna guba da wani amma daga na annabi musa ka gozu mono ga mu domiri na dan kaumi yono so min ya jama'a kiftiya jo atabi na min jama'a bani israila jo ya annabi musa eh adda zai ji ma ne gani bi annabi musa yana sai dai egiwa gindo ci ji min jama'a annabi musa na ga ikhtiyar ibn jarir amma man shi dabo ga a'a hawu na dabu da na hau da miri na nugu dutsu kitiya yi za ka bi da firawuna yi sai bugu ya ti fassara na fama amana da musa illa zuriyatun min qaumi adda zai ji imani da nabi musa yana sai egiwagin gindo ciji mini jama'in firawuna a ganin ga iktiyaru yau ibn abbas ga ibn abbas tam zai zama da yake wuce na jage ji shara ya nan a ga ke bi firawun wato ne ga asiya nan ke mu'mino mi ali firawun na su koyi jiya ya dami suratu mu'mina nan ke khazinu ya firawun na ga mun ga laye da wato sto ya firawun ke mi khazinu wuce na ga bata da mini zuriya tun wuce ne ga gunu amma a zuriya na labi a ga tiyar tankiro a ga yabon manufo a ga yabo taklidon e daga na shi ta dokun a galam ci ga tun jama'a diye gino ci ya e e gi wagi diye gino ci ne dokun ita ki ka ci ji ma da nabi musa duk da nasara na nabi musa da mubaraza na jino akwai ya ma bayi annabi musa malawo hujja ya mujiza na su kula wani wa lawu ba go ma di nasara ta ta te ya maci yo yi to kila na bi musa ci da jama'a da ji ma ne bi lokacin cina so kwa dalili ga ala haufin min fir'auna wa malayhim da su fir'auna daga ga ake wani zai fir'auna da gaskiya amma a gasa zai cika ga a na bi musa ga bara ga kuma e su da fir'auna wa wa malayhim a mai sunayen dan da yin firawuna to kila wuce gaga wa malayi wa malayi ya yi man yi sokun gagba alkhairu a gama domin ya mimul jamu na lamudu tun jama'a jama'in firawuna dan daji so e sunan firawuna mai sunan dan dayan jama'in firawuna ji ele ga gazo ta mito annabi Musa nga kuma ni gala ti la mito annabi Musa an si zage gimi ci an yafti na wo ele ga wa abe jan fitina dan dage lawo ya muhimmanci na da yato shi wannan da sai na mura bi fe ga inna la yazau bis sultan ma la yazau bil qur'ani nan eh ya ga da yato shi cirkiji in ga basoko zanga ci gaje za cirki wuji ga ebo na we bo wingi we bo wingi ga wulu je za cirkina a amma ebo na za cije ai patu cici ya alkhair na alada do ga je za cirkina Ama ya ga da za cije to da na we bo ga wulu je za cirkina ndo ci eji ye ji awon wa fe je ko ma fun abo ki bo ye pa na za ci tu yi pa ta na ye pa de di yo na fun emilatu e so kwa so ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum su kuma wa inna fir'auna la'alim fil ard fir'auna no le da dana ezuyo na minu yege yoyo ta cikin bona wa innahu la min al musrifin <coughs> lalle zamu yo da minu ta cin zanin feji banya nan wale su ko jamfani be kalmai ali zanin latuna e latuna unje latuna akika ya ila tun istikbaru yatin yene qur'ani gayi tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala akibatu lil muttaqin emi doni ya li janna so ko wani luya zan do ne wa elatuna mun do ga aji fasara elatuna ta ga istikbaru ne jinu zan do ne wotun sa ga yawo yo na wa al janna so fassara mu ciga wa da zabe yi mu da na ciga yawo muje latu a ranar yi tuna dole wa latu a la'alin fil'ar ard amma yana su kai jini bai hulu ba bu gai hulu ya taga za girman kai wuyo wa inna wala min musulfi musrifin ma fi da mita ta zalai fi jiba nuna so na na hagu da wani gaggan to ga mini wuyi ya gayen ya wuyo na ce jirgin kai ga wa ya tiya dokan su kwana wa ya tiya sakon annabi anan masu zuya فأتوه قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى نبي موسى فرعون بجماعه wai gabe jama'u jinga ya kawo mi ya yi jama'a miji bane isra'ila ji in kuntum ya gafe amantum billahi ta imani ji bi allawi fa alayhi tawakkalu Allah mun ga ya ke tsore ga ya kyore in kuntum muslimi ya ke ga fi musulmi jina kale aya ne wuwa ga jama'a ne mun sai kyayo musulmi eh so ya bogo kyan ne ya gowa lobe ji kan do wana annabi daga ta annabi adamu arda annabi isa ta annabi isa bi annabi wacce ko ita annabi muhammad ba ta na ba wanci be tutuci ba ta musulmi ayo zane ji mala mi to a kpata na musulmi ayo eno qur'ani ga ye lo be jina ga don so wazi na bi musa ji jama'a jina da wana ya ga fi ayi man ji bi allah wi ya ya bi allah wuci da ya ga ya fi musulmi ji gana ya ya bi allah ki a ci gaba وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا fogana nabi musa ya labarin ya umarni na gala ya ke su kuna nabi musa da sa iri ke mina aja gbowe nga agu lafiya a ga na wa a na aga wuce foga a ga alallahi tawakkalna ngo gani ke so ko to ya yaki Allah wani ala agba bi Musa fuka amma ke ba duwa bebe tana ga mi tuwe foro na ni da jana ake ba duwa ya shawa addu'a nan goyi musulmi nun da hada fuki ya mu lodi gintaro taro fu bana a garin bana to ce yi la tuj'alna fitnatan lil qawmi zalimi gai lafi mi maciliya jama'a na jami'a tibi na kuna ma addu'a nan mai rindundun ya zane ɗaya nuni nan ibn kathir alafis ibn kathir wai ji bayanin waga ai la tafaruhum bina wato sallituhun alaina a yadhunnu na masu litu li a ala alal haqqi wa nanu ala al-batil fayaftatinu bidhalika haka rawa an ruya an abin mijlis wa abin duha alafis ibn kathir wai ga yau ga ene fi bi aduwa ne na e ba aduwa ba ga su kwa ma ci ne da fi gwaye a zalimi jo har a fe be le gaga e na ta zalunci da ne e kpa guru ma dubai ila misali na ci da abu a gani wuce lati abu ara radi ci da lati ugu lati na wani nuna aradi ci da wani a ga baliman gufi ga a ɗaya wayo so ci a yawon hafi wa ya hafi wa adabe shi shi baliman ya taba ta baliman waga galawa hafi a wagon hafi wa yin wayo baliman da ajiyar jeli da batun mu bo allawo su kula allah jeli baliman na bin mace ne baliman wula aluje fitina ya zane je wayana a ga gayu igayi gula mu fi mu mafi wa mu to na tun nu ta ci cina ga igayi a ga gannan ya sako so addu'a yiri na galan wajen mimanci na yaba nan su kwa mai cile didi shi gwaza didi yoma a fe be ne ga ganin maculu ce ga a gayin a ga tagoro boma ba wanda ci zanaga ji ba liman su mu bono ga be ga aga fi lati amara diga chidu na ba shutu ba aga na ga ba ni man to da ji ji ta to ya ta ga alali ba ni man na chara chira ji da tu mu na coincidence yo mun do lokaci nije e fo ba ni man ya zo ma ji da lokaci na ci da latu bona ka ta mun ji ga yana ci da latu bona wuwa ebo na wayi uga umuoza gbabe ku tuna ji aso ko ni mina amela ya dala na amefi wa ai mani jibe so a achichwa eh wayi ga wayi ga radi na chin da bono uga u ba ali ma san uga ba ali banda jike na da na jike be yi mani ai ame chi dala jibe so na nga to atu nguna ga tunu so yi na da wannan so mi chi dedidi

mi mace nan ci gadda zan yi tilaye wuce yawo ba go a ga ganu ba na ga ya ga na ga no tayu ngala dole ya lagwa sun addu'o so kwa mai cile da dafi gwa yadda na kuci ci yoma a fe bi ne ga yau koyin bi na kuna ta ti gona doru yoma dimu yoma addu'a kisa ba bayani da nan ونجنا برحمتك من القوم الكافرين wanajjina bi rahmatik soko najjina yi gangwa bi rahmatika bi buwoyi min alqawmil kafirin ke jama'a ne ji kafiri cin lugwa addu'a na jama'a nabi Musa ji ba na da wani ki soko mu وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأوحينا إلى موسى إجوا يا نبي موسى وأخيه بيجوا نبي هاروني إجابة أنت بوا لقومكما بمصر بيوتا ya gwasu mini masaro ya gwasu buyuta emijilika wani kuma ya jama'in ragu baba man shiga umarni na ji anabi musa da da haro ne na gayi alamina wa kai a gashi ke baganin da jama'i na ji mu emi a ji ala a tuwa da kafa ni a kyawo ga gawa bani isra'ila ji ba ba ji fa ji dan kai a ji ke ba da jama'i ki fitiya ji fitina bani firawo na ji ya walaikin daga yin mataki mafaro ga malaman za da ga kan a ga eji tabbatan shari'a islama sai ga aga hijiraji ijira mawaji fafa lokaci ne musulmi ya mine wa duwan ji kafa ne wani so mujiga na annabi muhammadu gogi jinjira wale annaba ji jinjira annabi annabi ibrahim ji annabi lutu ji wale annabi musa wasu jinjira mataki mafarin na layin jira nan gai daga emi eh, a ji fatan bani sara da yi masara wannan amina lashi da nan ne a yi fuɓe wa kayan gai an taɓa wa wani kuma bi misra buyuta e ga jimi ne yake ba gani da jama'in firawo ne ma mu ci gama bai fanzan a lokacin na bai kwaji jira ci gan a ya masar na sokola foro ya gato ala masara ya lokacin yin Allah kan firawuna da bin yana daga na aji kafa ne jayina ana na jayi cin wazan a cikela da e ba dai bai titi firawuna ne gaga bani isra'ila ji fijo bayan a ci yayin yakwa wale gaga wani ga ci tace bani isra'ila kifti a ji jama'a firawuna gaba fiyo ruwa wuce na wa mini addu'a ya ci tiyanin gazo za ji ji ga ka ma yi jiya abugo wawa ina ila wawa haina ila musa wa akhi an tabawwa li qaumikuma bi misra buyuta waj'alu buyutakum qibla yace la biye je la fi sallah jiba man ziga ne qiblatan babu ne masajid ila fi sallah jiba adamu ne ji juja gani da aya ne ga sa alallu yo na ji sallah farilla salatul khaif dambon lokaci gabe dabi lokaci fitina na hankali ta ci da bano wuji gaga ya yi ya ka masalacin biya in ga tu matsayi na to ya kai masalacin a fano zandu jiji sallafarin luka ta takunu mana su kuga ta kun kibla so anabi musa da anabi haruna to jama'a wuji kanga afi ali fitina ya mi macila ya wune ya wune wa gama sai tsakana abu bi firawune na wa aqimus musala ya me la salle kwe kini be jite ga tudu be salle ma ale man jaja ji hujja be salle ne za ji da mini kata ta ko ji ga waji ya salle na fila waji salla farilla sai ga da fi durura ya khaufu hadisi anas da alisallam ga yi ga alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khayra salati al mar'i fi baytihi illa al maktuba annabi ga je gamba ya ji sallah fika ta takwai bu e sallah na da alkhairi ya zaga wajina ka ta taku bongu ya gana wajuna sai da farilla farilla kan gwaru dadin ruju masalaci ku amma na fila bada gidan wagadi ne ga wajin batuna madadin wa bijin shi masalaci a ta fi alewa ya ta gaga oh ngiyo ne ji fila daga man gina ji shi ta tako ba na da nuna alewa sai su kuna jani ta wana ta lawa ya biya da riye gan gama la anis lalai sulam nan ba na cewa ya gani ga ka ta yi ji lafi makabira ma yi ga ka ta yi ji lafi zuga ta ma zuga ta ga bu ya ji sallah da yin so yi gaka ta yi jilaje masu gata mu ga ji sallah ka ta yi ba mu fila kwata ne ga da jiri fi biyun fi kata ta kwai bo sai na fila na gai arrawati buna na na je da zaga nabi salawatul maktuba yana wuci gan yi lidi ga masalaci ci bi jau abugo wa ki musala ya sallah ku kikini be jiji su ku je annabi Musa to annabi Haruna wai jan foro be wala su yin salle alina na da wuzuro da firawuna yana kin na ce ga ga yayi wallahi na amanu sta'inu bis sabri was sala inna allaha ma sabirin yayi wallahi na amanu sta'inu bis sabri was sala fa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in ma ji tabbata da muna hadisi anas na da sallam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazaba amru salla min ruwana chunga badara ila salat annabi ga lo da niyan da mu kan lu tuwa ju ji panpan da jina fila ina ga da bu kwatsun ga ga su ku e zo mu ci mu ga Allah kyawu so abai wate muku bi salle wate muku bi akuri so e gogo ngala alilla so ku ci ji annabi Musa da annabi Haruna foro bi wala su sallayan zanar da ya zo mai wate muku bi so ku yana da wancu ga yun yun la sallu da zuma ba bashirin hominin omo ya labarin bafo ya zane shi imani na wa kuma shi gansi ya ku yau murmin na yau ba ga ga annabi musa yau ebogo khitabu ya annabi musa sai ebogo annabi musa ga so ko ji waya ga wa bashirin mumini la labari bafa ya zane shi imani gani wani na. eh a ce ku ta bai jiji sallah eh juzo ganin bai jiji sallah ya nan amma mai shi da baga ah, e gane den ya ti annabi musa wani wake ya ti waki musala amur wuce hake bago wa wahaina ila musa wa akhi an tabawa amur mafari da wani likawmi kuma bi musu da buyuta wajalu amur baci da wani ya annabi musa wajalu buwuta kun kiblata wa aki musala amur ta ci da wani foro annabi musa aki bago su kuce gaga ga annabi muhammadu gato wa bashirul mu'minin ya labarin ba fa mu'mini shi na ji gada yi tiye ba waye mu su ko kemi na za ciwo ji annabi musa da jima ja da aka zati ba waye su ko na ya labari ba fake alkhairi ne gaba wace ko na wulaya jama'a ci jinin gaji tabbata ta yi su lokaci da baku so insha Allah ya gya gyaru <coughs> anin gaci bi suna su ko fadi su ko luga ba su ko bai jo ko alubu ji bai jo kwaluguji ba jagu kwaluguji ba jagu su kwaluguji ba lema wanda zane ji ba su kona abin gila na su kwaida ta jagu gila da jannatin firdausi in do yi gaga abon nan caji daidai nan ba dai ya soko yau gawa man ya soko ya ji soko gawa mu a cikin ɗo magada da ba gami sun e yi e bo ci hafe bicicina ko ba boji yi boci bicicina da tun bayi yi yiwu rafi boyi mai yawa su kudu tuci mada ba gaba ya ba gafara da ya gunye su ko fagani bai yi ci wani nuna mawancin a subhanahu wa ta'ala wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh